الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين واسو بيبيمو أو النشيرنا من دروس رمضان إن من سلم الدين المسلم وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعمنا به من صيام رمضان وقيامه gaskiya yana zama wajibi mu gode ma Allah da ya mana ni'ima da wannan azumi na Ramadana da ƙiyamu Ramadan watan sallan tarawih an ba da labarin bature kafiri ya musulunta dalilin sallan tarawihi an ce wani bature ya shigo wata ƙasa daga cikin ƙasashenmu na afirka kuma ya dace da irin wannan lokaci ne lokaci da ake azumi tsakiyar zafin rana a san mutane da bukatu da dama ya ga mutane sun tara abinci da yawa a gabansu eh, annan ga ruwan zafi ga ruwan sanyi wata in najeriya ne mu ce ga zoko ga ɗan wake ga doya ga dindikolo, ga kunun zakin a ga sweet melon ga kankana ga lemo ga karas ga kunun tsamiya ga kunun gyada duk waɗannan dai tarkace da sai bature ya koma gefe ya ga duk suka lo da waɗannan abubuwa da sai ya koma gefe ya zauna yana jira su mutu saboda sun yi haɗe-haɗen ya yi oba ku yi ne ba ku ci ba ba ku sha ba kuma lokaci ɗaya ku zo ku har haɗa waɗannan abubuwa ganyayyaki ruwaye daban-daban abubuwa daban-daban sai ya ce yana jira su mutu ya ƙi tafiya ya ga bayan sun je sun yi sallan magrib suka dawo suka dan huta suka je suka yi sallar isha sai sake bin su ya labe sai ya ga suna ta miƙewa suna sunkuyawa suna miƙewa suna sunkuyawa wata ma'ana suna sallar tarawih da suka gama waɗannan raka'at da ake na sallar tarawih sai bature ya kira wani ya ce ya aka yi ya bayan sun ci wanda abin sun zo suna ta motsa jiki suna ta yi suna ta yi sai suka ce ai wannan haka addinin su annabinsu ya sunanta musu wannan a cikin watan ramadan wannan bature ya sa ya ce shaɗu allah ilaha illallah wa annan muhammadan rasulullah shi ma ya karɓi musulunci ya ce wannan addini ba addini na karya ba da haka mun gode ma allah a bisa fallon da allah ya mana na azumin watan ramadan da iyamu ramadan